ba su da kunya ka ji yadda osibanjo ina faɗi ne ƙararrafa osibanjo ya nuna ɓacin ranshi a kashe dabora amma yanzu gashi an kashe mutanenmu kuma kisa na zalunci ita dabora ta yi laifi ne ai ko ba haka ba hatta cikin kirista kamar yadda Allah ya ce akwai masu adalci akwai waɗanda suka ce bata kyauta ba kuma maganar da ta yi bata daidai ba bata ladabi ba daga cikin kirista amma osibanjo da ire-irensa suka yi da kungiyar kan suka yi kememe da idanu suka yi allah wadare da wanda suka kashe ta ba su yi allah wadare da abin da ta aikata ba wato matsayar osibanjo da ire-irensa suna allah wadare da kashe ta amma ba su allah wadare da zagin annabi kaga mu ma dole mu allah wadare da osibanjo allah ya wadare da kan jama'a mu akan annabi fa ba ma dagawa kowa Kuma a haka muke iyaka inda za a samu kololuwa ƙarƙashin ƙasa kuma ka zo ka tadda mu muna jiranka iyaka kenan yanzu gashi an kashe yara ƙanana an zubar da jinin su akan titi ba wanda bai gani ba mace mai ciki da yara ƙanana mai osiban je faɗa eh mai ƙungiyar kan ta faɗa duk sauran munafukan malamai wa ya fito ya wata magana wai malamin addini ya ce ai ba za a ɗau doka a hannu ba sai hukuma wace hukuma kake magana nawa aka yi duk wanda aka kai wa hukuma ba abin da yake yi cin mutuncin annabi ba za mu yadda da shi ba kawai misalin da muke badawa in dai matsayi kake nema a najeriya daga matsayin shugaba buhari sai matsayin wa sai matsayin osibanjo wannan bai hana osibanjo ya zo ya kara dan addininsa bai kara addininsa kuma ya yi daidai da ya kare addininsa shi ma wancan ya kare nashi mana shi ma ya kare addininsa mana ya eh, ko ba haka ba idan ka fito ka kare addininka ni ma an kare nawa a'a shi wannan yana masa kara yana jin kunyar kare annabi shi ko baya jin kunyar kare wannan yarinya inda za ku gane cewa muna da matsala kenan sannan malamai duk wanda yake cewa in an aje a kai ma hukuma da yanzu yarinyar tana cikin jirgin sama ko an kai ta ingila gata za a yi mata duk wanda ya zagi annabi sai an mai gata kuma ku je ku bibiya ku gani don haka ga mutanenmu nan yanzu muna sa idanu ne mun saka idanu muna saurare a cikin dai 'yan mu gaba ɗaya na musulmi ba mutum ɗaya da ya fito ya ce kisan can da aka yi a ƙasashen inyamurai ba kyauta ba har yanzu dai ban ji mutum ɗaya ba ko sauti ko rubutu ba mutum ɗaya kamar ba a yi komi ba sannan babu wata jarida in ban da daily trust da ta buga wannan labarin ƙarara ita ko daily trust dama ta 'yan arewa ce ba a sami wani gidan talabishin da ya wannan bayanin ba su sahara reporters duk ba su gani ana ganewa ai idan kai har yanzu baka fahimci ana yakar annabi bane da addinin sa ana yakan musulmi da addinin su so lallai har yanzu baka san ciwon kanka ba don haka maganar da muke yi al'ummar mu ta kai sai mun musu baro-baro kuma gara da Allah ya sa akai wannan walƙiya kuma na ji daɗin abin da shi Osiban je yi wannan abu kuma yana takarar fashi ma kuma yana so mu zaɓe shi ce bai ji daɗi ba kuma abu ne ba barik wane ne ya dai kawo wani turanci can ya buga bai ji daɗin abin da aka yi ba na me na kashe wannan amma zagin annabi ba matsalar shi ba ce wannan ba ta shafe shi ba to muna jiran kowa mu ji abin da zai faɗa muna sauraron shi me za ka faɗi akan wannan kisan da aka yi kuma wannan matar da aka kashe me ta yi me ta yi wa zai faɗa mana abin da ta yi wanda aka faɗi laifinta duk